Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da laldaniya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 11 ga watan Nuwamba shekara ta takwas ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Adadin mutanen da suka mutu a sanadiyar harin bam da aka kai da wasu motoci ranar Juma'a a shi babban birnin kasar Somalia ya haura zuwa hamsin da biyu a cewar wasu bayanan asibitoci biyar da aka kai mutanen. jami'an tsaron somaliya waɗanda suka kai ɗaukin gaggawa sun ce 'yan bindigar su hudu ne suka shiga sahafi otal sannan suka hau saman rufin ginin suka yi ta harbin mutanen da ke kasansu daga bisani jami'an tsaron suka samu nasarar kashe 'yan bindigar tare da ceto ɗin mutanen da ke ɗakunan otal ɗin tana dai kungiyar al-shabab wacce ta fi shekaru goma tana gudanar da ayyukan ta'addanci a somalia ta ɗauki alhakin kai harin likitoci da jami'an asibitocin guda biyar da suka kula da mutanen da aka harba da waɗanda ba mai tashi da su sun ce adadin waɗanda suka mutum ya kai hamsin da biyu wasu kuma ɗari da shida sun raunata jiya asabar hukumomi sun sake gano gawarwaki goma sha hudu bayan da gobarar daji ke ci gaba da kone yankin arewacin jihar california wanda hakan ya sa yawan mutanen da suka mutu ya kai uku dalilin gobarar wadda ta lalata garin paradise a cewar ofishin 'yan sandan karamar hukumar tun farko dai an samo gawar wasu mutane biyu cikin mota a birnin malibu yayin da wutar ta tilasta wa baki ɗaya al'umma birnin ficewa da neman mafaka sanarwar da aka bayar jiya asabar ta sa yawan mutanen da suka mutu ya kai ashirin da biyar a gobarar ta shafi wannan yankin kawai wutar dajin na yin barazana ga gidaje dubu saba'in da biyar a karamar hukumar bentura da ke arewa maso yammacin birnin los angeles hawa kuma karamar hukumar ne dan bindiga ya buɗe wuta ya kashe mutane goma sha biyu a wannan makon Shugaban Amurka Donald Trump ya soke ziyarar da aka shirya zai kai wata makabartar Amurka da ke wajen birnin Paris a jiya Asabar a ziyarar da ya wato ziyarar da ya kai Faransa domin bikin tuna da shekaru cika shekaru 100 da kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya. A wata sanarwa da fadar White House ta fitar na cewa an soke ziyarar da shugaban zai yi ne saboda wasu matsaloli da suka fuskanta sanadiyar rashin kyawun yanayi. maimakon haka wata tawagar jami'an gwamnatin amurka da shugaban ma'aikatar fadar white house john kelly ya jagoranta sun ziyarci makabartar domin girmama amurkawan kusan 2,300 da suka mutu a yaƙi aka kuma binne su a can yau lahadi shugaba trump zai haɗu da sauran shugabannin ƙasashen duniya da dama domin gudanar da hidimomin ranar tuna da muhimmiyar ranar cin yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen suka yi na kawo ƙarshen yaƙin duniya na farko To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Brazil kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa gocewar laka da safiyar jiya Asabar a kusa da birnin Rio de Janeiro ya kashe mutum goma da raunata wasu sha ɗaya haka kuma mutane hudu sun ɓace a cewar hukumomi a Brazil ɗin. A cewar Roberto Robade na ma'aikatar kula da irin wannan masifu bayan kwashe kwanaki biyu ana tafka ruwan sama an ayyana dokar ta ɓaci a birnin Nitriyoyi. Ya ƙara da cewa an buƙaci mutane su nemi mafaka. Haka kuma masu ceto sun ce ruwan saman ya yi sanadin rarake ƙasan wani ƙaton dutse wanda ya afkawa gidaje da wuraren sana'a. Masu aikin ceton dai na ci gaba da neman mutanen da laka da baragwazon gidajen ya rufe su. gocewar laka da ambaliyar ruwa wani abu ne da aka saba gani a ƙasar brazil yawancin lokuta yakan shafi yankunan da gidajen masu ƙaramin ƙarfi suke saboda irin yadda ake gine-gine akan tudu da kwari a jiya asabar shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya rarraba kwafin na ɗar magana da aka kashe ɗan jaridar saudiya nan jamal khashoggi ga ƙasashen birtaniya da faransa da jamus da saudiyar da kuma amurka nan take dai ba a samu tabbaci daga wata ƙasa daga cikin ƙasashen biyar ɗin cewa ta samu kwafin na yadda aka kashe ɗan jaridan ba ministan harkokin wajen turkiya mevlut kavusoglu ya faɗa a farkon wannan makon cewa gwamnatin turkiya na da ƙarin bayani kan yadda aka yi wa wannan kisan Kuma mai yiwa ta bayyana ga wasu bayan kammala binciken kisan. da yake magana a lokacin da yake yin tafiya zuwa japan kabusogulu ya faɗa manema labarai cewa turkiya ta baiwa saudiya da sauran kasashen da ke sha'awar bayanan damar ganin su kashoji da ya mutu bayan da ya ziyarci ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul ranar biyu ga watan oktoba daga ƙarshe amurka ta kawo ƙarshen aikin zuba mai a sararin sama ga jiragen yakin gamayyar saudiya ke jagoranta a ƙasar yaman duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe ko naɗi. Shirin da kan duba lamuran zabe ta hanyar gano adalci ko akasin haka. Ni Nasiru Adamu alhikaya zan gabatar. A wannan mako za ku ji cewa Amurka ta buƙaci a tabbatar da hanyar zaben 2019 na Najeriya cikin gaskiya da amana. Yayin da kakakin ɗaya daga kungiyoyin kamfen ɗin shugaba Buhari ke cewa Buhari ne zai lashe zaɓe, jigowa tafiyar 'yan takarar adawa, Sa'idu Umar Kumo ya ce a'a a tiku ne. har yanzu kaftin bala jibrin bai hakura da ayyana kansa a matsayin mai neman tikitin takarar apc a bauchi ba can bauchi ta arewa abdulkadir isawa ya ce baya ja da hukuncin allah waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar allah regarding the plans for the february elections we will remain very interested and we were very honored ana kasa da kwana ɗari zuwa babban zaben najeriya mataimakin sakataren wajen amurka mai kula da afirka ambasada tibo nagihi ya ce amurka za ta tabbatar an samu zaɓe mai adalci a najeriya a zaben biyu da goma sha tara da nana ta ga nasarar na 2015. Nagi na magana ne a ziyarar da ya kawo Najeriya inda ya jagoranci taron manema labaru na haɗin gwiwa da shugaban kuma zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu a gidan jakadan Amurka a Najeriya Stuart Simington. We have a candidate in every election in the world and that candidate is the process. the process. I want to underline that. Nagi ya ce Amurka na da ɗan takara a ko ina ake yin zaɓe a duniya, amma ɗan takarar shine tsarin gudanar da zaɓe cikin adalci, kuma Amurka ba ta damu da kowaye zai lashe zaɓe ba. jakadan amurka stuart smithson ya nuna gamsuwa ga yadda hukumar zaben ta baje rajistar masu kada kuri'a the election that will happen next february happens on the base of a voter registration list that you've made better today is that true mr chairman did i absolutely we have pasted the registers as required by law in all the shiga hukumar zaben farfesa mahmud yakubu ya ce an baje sunayen masu kada kuri'a a mazafu dubu ɗari da goma sha tara da ɗari tara da saba'in da takwas kuma za a mika kofin rajistar ga jam'iyyu casa'in da ɗaya masu rajista and we have learned from this say, the election that we have conducted, and you can see the progressive improvement in the processes. Daga darussan da hukumar ta koya zabukan da ta gudanar tun bayan babban zaben 2015, Farfesa Yakubu ya ba da tabbacin adalci ko ƙarin inganci a zaben na 2019. Gabanin ganawar, Farfesa Yakubu ya yi bayani kan yawan 'yan takara musamman ma na shugaban ƙasa da jam'iyyu 79 suka tsayar. Matakin shugabancin Najeriya akwai jam'iyyu 79. Sauran kuma sun kama daga 1,800 eh, na majalisar dattawa suke neman takara su cike gurbin 'yan majalisa na dattawa su 109 sannan kuma akwai fiye da dubu hudu da ɗari biyar da suke neman takara zuwa majalisar wakilai a suke guraben majalisar wakilai guda ɗari uku da sittin. Za a je gudanar da wannan zaɓe na dubu biyu da goma sha tara da zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dattawa da wakilai a ranar sha shida ga watan Fabrairu sai kuma na gwamnoni da majalisar jiya a ranar biyu ga watan Maris. A nan mu ma shiga bangaren zantawa da magoya bayan manyan jam'iyyu inda farko jami'in labarun ɗaya daga manyan kungiyoyin kamfen ɗin shiga Buhari wato Isa Mu'azu Darma ke hasashen zaben Buhari tamkar ma an gama ne. Shugaban Muhammadu Buhari ya ci a ce yanzu al'ummar Najeriya sau da zo su cika Abuja su ce su kawai sun ma riga sun yi zaɓe. Ga Isa Mu'azu Darma akwai wasu 'yan adawa da suke cewa ba mamaki an sake zaɓar shi Muhammadu Buhari 'yan adawa ko wasu mutane waɗanda da ko hukumar da EFCC bata kama su ba to za a yi dirar miki a kansu shi yasa zaben nasa yana da hatsari ga wasu mutane in doka ta taba mutum shine zai taba shi amma in bai taba shi ba ya za a yi zo kama mutum haka dan da gangan ya zo ce zai kama hukunta ko cewa ne ya sata kawo abin da ka sata yana tura abubuwan shi zuwa kotu kuma yana kanga hukumar da aka kanga wadda ke kula da alhakin wannan abuwa yana ba ta dama ta yi aikin ta ta gudanar da abin ta yi ba zai sa mata baki ba yana dawa ma suna ma magana in ka kawo maganar bin maganar kotu sun kawo misali irin na sambo da sukin nan kusan kotuna biyar har da ta afirka ta yi noma sun ba da belin sa amma har yanzu yana na a kulle mutane na bani mamaki san ba da sukin nan da kake magana ko ni ne alkalin alkalai mutumin da ya zo aka zo ga kuɗi an hidda a ji a cici rayukan al'umma marayu waye ya kwance masa kuɗin ya rika rabar su bai za su ATM wannan akai wannan kota ce san ba da suki a wannan kuɗi san ba da suki ga rayukan al'umma can suna cikin hadari ana kashe su ana kwashe su amma kuɗin na ita wani ta wanda ƙarfin cikin Najeriya local government goma sha nauke akwai tana hannun yan boko haram a kuɗin da za a sau makamai a yaƙi wannan abin da ya zo watsa wannan kuɗin kuma zan zo duk sai su mance da wani abin su za na wannan maganganun wai me yasa mutane ne. dama yayin mutum ya wasa gwaninsa ba za a yi mamaki ba dan jagoran kamfen na dan takarar adawa pdp a tiku abubakar arewa maso gabar sa'idu umar kumo na cewa in dai an samu zaben adalci a tiku zai yi zarra. Najeriya sun gaji suna shirye da su canza mulkin Buhari. Kada dan APC ya dauka cewa ko da so ko babu su ko da tsaye ko da arziki sai sun zanna. suke marawa apc baya na cewa kun fito da makudan daloli za ku yi aiki da su wato harkar dala kawai za ku yi amfani da ita wajen yin yakin zaben nan na dubu ka san lokacin da dumbutu ya gane zai samu illa wajen zaben sa to ya dinga kame kame kenan ya dinga tsinci faɗi kenan magana ne na mai neman faduwa don haka bari ya fito ta hanyar wani bata sunan mutum ko bata zaben ko kuma nuna abin a ah, ai za a gani in ma dola ne ya suke dola akwai dola ko ne dola wanda ya fi wanda ke da gwamnati Allah ya nuna mana ranar zaben Kuma a nan za mu ji ra'ayin kaftin Balaji Jibrin da ya nemi takarar gwamna APC a Bauchi wanda har yanzu bai sare da tunanin zai iya samun tikitin ba duk da gwamna Yemi Abubakar ne dan takarar. Ni ba wai dole sai na yi gwamna nake nema ba a'a a nuna masa cewa za a yi challenge dinsa har iyadu kuma tabbas da akwai tabbacin shi ne yanzu me yasa gwamnan jigawa bai zo na maganar ya tara sarkin haɗeja da sarkin goma da sarkin kazaure da sarkin ringim da sarkin dutse ya kawo sai ce sai sun masa wani wurin shugaban kasa akwai gwamna a jihar naja akwai gwamna a jihar kabi dukkan su dawa za su an da kaga ana wannan abu hun ba ba kawai abin da yake ne ya wuce da gona da iri kuma yanzu hankalin sa tashi ya leka ya ga rijiyar kuɗi baya so a ce gugan ya yanke saboda ka zai duk abin da zai shi su aka taro mutane kuma akwai wata tawaga ta jihar Bauchi da kuka je kuka gana da shugaban kasa da eh. kuka je kuka faɗa masa an faɗa masa gaskiya abin da ake ciki duk da ni bana cikin wanda suka je duk abin da suka faɗa shugaban kasa gaskiya suka faɗa masa ciwon ba a zaɓe ba an cutar da yan jam'iyya mun ga cikin abokan tafiyar ku ana tallansa shi Muhammad Ali Fati kamar ya koma jam'iyyar PRP ta Aminu Kano kai har yanzu kaftin bala jibrin da irin shi dr ibrahim lame kuna nan eh, ta ga kamar ba ku san barin jam'iyyar ni dan app ne dan ampp dan cpc dan apc wallahi wani bakon haure ba zai zo kore na gidana ba waye ne bakon haure muhammad abdullahi abubakar sati shida za mu yi zaɓe na nomination ya shigo jam'iyyar apc yanzu in ka je makera za ga duk fentin kayansa duk na pdp ne kuma shi kansa mai gida ya san lokacin da 2003 fitowansa na fari ma kenan ƙuri'a 3000 muhammad abdullahi abubakar ya bashi yana eh, kwamishinan zaɓe a jihar rivers ya ba obasanjo kuri'a miliyan biyu kaga mutum ne wanda ya san shi daman tun da magoyin bayan pdp ne ya samu tsuntsu a gashashe ta faɗi gashashe ya shigo cikinmu ya ɗauka kyautin bala tsuntsun ko gashashe ne ko ɗanye ne ma da ya samu yanzu dai shine gwamnan jihar bauchi shine gwamnan jihar bauchi gwamna muhammadu abdullahi abubakar gwamna ni ne gwamna yes sunana alhaji mustapha ali shi gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar akwai abubuwa da yawa da mutane ba sani a kansa ba wanda yana daga cikin abubuwan da ya sa wani lokaci ake yin wani korafa korafa gwamna ne mai adalci gwamna ne kuma wanda ya san me yake mu dai a jihar bauchi a gwamnoni da muka yi na siyasa mu dai ma mu ga wadda ya wuce muhammad abdullahi sanin me yake yi ba domin iya da tausayi mutum ne wadda ba za ka same shi ta hanyar kwarafshin ba. Kafa da abubuwa da kake ganin su ne ɗabi'un shi gwamna a irin tabarun fasarar ka. Amma ana maganar zaɓe ne. Wasu ma suna barazanar cewa fa za su ma fice daga jam'iyyar APC na a Bauchi su shiga wata jam'iyya tarihi zai maimaita kansa kamar abin da ya faru da Isa Yuguda dubu biyu da bakwai. Insha Allah wannan tarihi ba zai ƙara maimaita kansa a jihar Bauchi ba. Wa'yanda suke maganar fita daga jam'iyya ai wanda za su fitan sa riga sun fita. A gefe guda Dr. Abdulkadir Adamu Isawa da bai samu takarar fidda gwani na majalisar dattawa a arewacin Bauchi ba, ya ce baya ja da batun zaɓe ko ma rashin zaben da samun tikitin da Alhaji Adamu Bulkaciyo ya samu. Duk da haka ya ce yana da ja da ikirarin Usman Tugga a wannan shiri na zaɓe ko naɗi. Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da shi daga Kano. Tun daga yankin Katagun da na kai zabe har zuwa Bauchi babu wanda ya ayyana cewar Usman Tugga ya ci zabe babu wanda ya ambata wannan. Tun da kirari yake cewar ya ci zabe wannan kan zai ta kirari zama ba mai hana shi. A cikin malaman zaben da suka tafi yin zabe akwai wanda muka yi magana da shi ya ce min shi ne malamin zabe na karamar hukumar ITAS. Sai da ya zo gurin aka ce masa an yi zabe an kare saboda haka ya koma babu amfanin kaza an riga da rubuta za a rubuta. Menene ya shafe ka a ciki misali dan ya yi kirari kai menene ya tauye ka ko ya kare ka da shi akwai abin da ya shafi da ni tare muka da muka takara da shi iya fitowa iya gaya wa duniya cewa ya ci zaɓe ni kuma na fito na gaya wa duniya cewa ba a yi zaɓe ba saboda haka mutanen yankin katagum sai su yi wa kansu hukunci da jawabin da na yi da kuma shi jawabin da ya yi akwai wani korafi ne daga yankin mutanen katagum dangane da lafizan da ya na kirarin cin zaɓe eh kwarai da gaske kuwa mutane waɗanda su sun tabbatar ba a yi zaɓe ba ke cewa an yi zaɓe suna nan suna jin ba daɗi ba don kuma saboda mene a matsayin matsayinsa da zai wakilci al'umma iya shiga gidajen rediyo ko kuma jaridu iya bayyana abin da ba shi ya kai ba kamar dai kai baka ja da baiwa adamu bulkacewa takara da aka yi tunda hukunci na jam'iyya ce ta wannan hukumin jam'iyya ne to saboda haka ban da wani magana da zan faɗa kayan wannan kawai ina magana kayan shi wanda yake ikirari cewa ya ci zabe kawai ina ga maka ne kamar ce ne kura ce ta ci kura ma'ana shi ga abin da suka yi suke kallon ya ci zabe a yankin gurin sannan kuma daga baya kuma aka zo aka ce masa ga wanda ya ci zabe kana gana akwai waɗanda suka ɗaure margin dini ne har ya sami uh, zarafin da zai ce shi ne ya ci zaben eh ba za a rasa ba tunda ya samu takardu an rubuta wasu sun saka hannu na cewar cewa ya ci zabe har ma iya kira da cewa ya takarda ta aina da sauran makamantan haka da zan yi tsammanin cewa da iya da wani daurin gindi a wani bangare da daban kenan amma idan ba haka ba zai samu wannan takardu na hukuma cewar ya ci zabe har ma a sa sa social media ana tallatawa ya ci zabe ko makamancin haka amma ina tabbatar maka wallahi wallahi babu wani malamin zabe da aka tura gurin zabe ya ga wannan takarda bare ma rubutu a kayanta babu shi dama ai siyasa ra'ayi ne ko mutum ya samu nasara ko a samu nasarar a kansa dan gwani ɗaya ne amma ana samun fadawa da yawa. Ga rayuwar mutane kan shirin zaben 2019 bisa mahangar nasarar gwanayensu. Sale ba Koro da Maturu ya ce APC ba za ta yi sako-sako ba. PDP ta amshi arewa maso gabas. Duk da ɗan takarar shugaban kasa na PDP daga yankin ya fito. To abin da ma nake so mutane su fahimta shine ni nan jihar ta jihar Yobe ma tun da take bata taɓa shiga hannun jam'iyyar adawa ba a mataki na gwamnati. Ga kuma jihar Borno ita ma jam'iyyar APC ne take leading. Adamawa ita ma jam'iyyar APC ne take leading. Bauchi jam'iyyar jam'iyyar apc ne take leading gari ɗaya ne jiha ɗaya wadda ma muke sa shakka a ciki su ma saboda ɗan rigimar da yake tsakanin su abin ya gagara sasantuwa zan ce ministan mata aisha jummai alasan wanta daga jam'iyyar apc a jihar taraba gaskiyar magana mu mu ji daɗin sa ba zai kawo rabuwar kawuna jihar gombe ma da jam'iyyar mu ce take leading a gombe state daga baya pdp ta karɓa to shekara ta 2019 da yardar ubangiji za mu kwato jihar gombe ta zama jihar da jam'iyyar apc take leading sunana muhammad ali fate mutane ne muke so su zaɓin su to a bar su su canja abin su domin mutane su suke gwamnati ba gwamnati ne take mutane ba a nan sai mu ce allah ya ba mai rabo sa'a kuma turan gini dama ran zane ba sauraro a nan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha allah za mu dawo da sabon shirin a madadin mahmud ibrahim kwari da mai hada sauti julie gresham nasiru da mailika ke cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Irin hare-haren da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ya haifar da manya-manyan matsaloli a tarayyar Najeriya musamman a shiyar arewa maso gabacin ƙasar da ya sanadiyar haifar da 'yan gudun hijira bila adadin dama da dama da suka rasa rayukansu da ma wasu yaran da ba san inda iyayensu suke ba da kowane wayewan garin Allah sai an samo irin waɗannan yara an kuma danka su ga hukumomin da za su dinga ba su kulawa mafi yawa a sansanonin 'yan gudun hijira inda kuma gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu kan tallafa irin waɗannan mutane da abubuwan da za su ci da makayan abinci da na kwanciya sai dai kamar yadda masu iya magana suka ce idan dambu ya yi yawa bai jin mai ganin yadda duk wayewan gari akan samu karuwan irin waɗannan 'yan gudun hijira da ke samun mafaka a sansanoni daban-daban musamman ma a jihar borno da har yanzu ke fuskantar irin waɗannan hare-hare ko a baya bayan nan ma dai an samu irin waɗannan hare-hare akan sansanonin 'yan gudun hijira da ke da lori inda wasu mahara suka afkawa waɗannan mutane suka kuma dinga buɗe wuta kan mai uwa da wabe har suka yi sanadiyar mutuwar mutane takwas daga cikin sansanin da ma wasu ƙauyuka da ke kewaye da sansanin a wani lokacin kuma akan samu matsala ne na fyaɗe daga hukumomin da akan basu alhakin kulawa da irin waɗannan 'yan gudun hijira ita ko hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya ta koma ne kan na waitar matsalolin da ake samu a sansanonin 'yan gudun hijiran musamman ma na taɓin hankali a tsakanin al'umma wadda ta ce akan samu mutum guda cikin kowane mutum biyar da ke fama da matsalar taɓin hankali a sansanonin 'yan gudun hijira da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya jami'in kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a jihar borno wato dubla hassan ne bayyana hakan a lokacin da jakadar ƙasar spain mr cabanas maslain ya ziyarci asibitin masu kula da tabin hankali da ake kira federal catholic da ke cikin garin maiduguri don ganewa idanunsa yadda ake kula da masu tabin hankalin da kuma wani sabon shirya suke so su yi na taimaka masu matsalar tabin hankali ta hannun hukumar samar da lafiya na majalisar ɗinkin duniya jakadan ƙasar spain ɗin mr cabanas ya dai zaga ɗakunan da aka ajiye marasa lafiyan wanda kuma muka tambaye shi yadda ya gaida al'amura ke gudana wannan asibitin ga dai abin da ke cewa I've been impressed because you're treating everything you're treating women who have suffered uh, sexual violence uh, women who come from the Boko Haram insurgency and uh, girls of Chibok yace na gamsu da yadda kuke gudanar da ayyukan ku anan musamman ma matan da yayan kungiyar Boko Haram suka keda masu haddin su da yan matan ɗalibai nan na Chibok na ga mutane da dama da suka sha wahala kuma yanzu ana so a dado su cikin hayyacin su kuma asibitin na kokari matuka ya ce na san yanzu haka mutanen nan suna jin daɗin rayuwarsu kuma hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya ita ma tana ba da tata gudumawa wani tabbatar da cewa an baiwa waɗannan mutane kulawa na musamman dr bala hassan dai jami'i ne a hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma ya suma da bayani game da irin matakan da suke ɗauka na kokarin dakile wannan matsala na taɓin hankali tsakanin al'umman kamar haka akwai specialist guda goma wanda an horar da su sannan kuma akwai primary health care workers wajen ɗari da shida wanda aka horar da su ta ba da wannan taimako na gaggawa so an ka duba gaba ɗaya ga zan kusan ɗari da goma sha shida kenan aka horar da su domin ba da wannan taimako ma irin wa'annan mutanen da suke cikin al'umma lokacin da kake jawabi da turanci kayan bayanin cewa kamar akan samu mutum ɗaya cikin mutum biyar wadda suke sansanonin 'yan gudun hijira da ke fama da matsalar tabin hankali kamar yadda na faɗa a duk yayin da aka tsinci eh, jama'a suka tsinci kansu cikin wani bala'i da masifa to wannan damuwa na tabin hankali yakan karu daga kaso goma zuwa ishirin an mun duba wannan kaso din yana nufin kenan ɗaya daga cikin kowane biyar wanda wannan al'amari ya shafe shi zai buƙaci magani ko kuma taimako ta hanyar tabin hankali dr ibrahim okawade shine shugaban asibitin da ke kula da masu fama da tabin hankalin wanda kuma mun bayani game da yadda suke gudanar da ayyukan su tun kafar wannan asibitin kamar haka wannan asibitin an kafa ta a shekaran 1999 da kafa ta zuwa yanzu mun ga mutane fiye da dubu saba'in da biyu da farin haɗin gwiwa da muka yi da hukumar lafiya ta duniya mun ga mutane wanda hukumar lafiya ta duniya take musu fiye da dubu biyu a cikin dubu biyu din nan fiye da 750 bakwai da hamsin an rike su ne a asibitin nan allah kuma cikin ikon ya sa suka samu sauki na kamar menene ke kawo wannan matsala ne na tabin hankali akwai ababe da suke da nasaba da kwakwalwan dan adam akwai ababe da suke da nasaba da yanayi da mutum ya samu kansa alal misali kana kasuwanci ta ruguje ko wannan rikici na alhini na boko haram ya ritsa da mutum duka wayannan ababen za su iya amma babban matsala da yake kawo matsala na tabin hankali a yanzu a duniya yana da nasaba ne da amfani da miyagun kwayoyi irin waɗannan matsaloli ya haifar da kurarowar ƙungiyoyi masu zaman kansu na gida da na waje da zuma taimakawa al'umman da suka samu kansu cikin wannan hali kamar yadda wannan malamar ke cewa. Sunana Tamokat gulit ni project manager ce ina aiki tare da Search for Common Ground a Nigeria. Kiran taron nan da muka yi eh, shine domin mu sayar da musanya wa jama'a akan sabon project da muka kawo da za mu eh, gudanar da shi a cikin eh, garin maiduguri da kuma a yobe wato project din a turanci ana ce da shi protection empowerment and resilience building for women in northeast nigeria wato matan mun zaɓo su eh, ta matan da already dama suna da kungiya wato a turanci ana kiran shi cooperative kenan ko suna da kungiya already dama suna irin wa'inan ayyuka din sai kuma mun zabo mata kuma daga idp wato matan da suka yi gudun hijira kenan mm. da kuma host communities wato su communities da suke rike da wa'inan da suka yi gudun hijira dinnan saboda a tallafa musu su iya samu su fara rayuwa kuma bayan duk su gudu guje-gujen hirgisin da suka yi a makon jiya ne mali wasu da ake san cewa ayan kungiyar boko haram din ne suka kai hari kan sansanonin yan gudun hijira da ke dalori wanda har ma aka ce sun yi sanadiyar mutuwar wasu mutane ga ma dai abin da ɗaya daga cikin jami'an da ke samar da tsoro a wannan sansanonin yan gudun hijiran da ake kira civilian JTF ke cewa ayyuka su a cikin ruwa mutane da sun mutu ma ba mu san adadin su ba amma wanda muka gani yanzu akan idan mu mutane takwas saboda haka gwamnati ya tashi ya taimaka mana ya mana wani abakan wannan ba in ba ka ba yanzu wani ko rigan jikin shi babu ya fita wani ko takalmi babu wani ba shi da a cikin gida daya mutum daya maman shi babu baban shi babu yaran shi uku duka da almajin shi guda da mutum daya gidan duk babu ya kurmushe gaba daya sai dai kwamar sai na buba daya daga cikin masu ba gwamnan jihar borno shawara ya ce ya kamata shugaba muhammadu buhari da manyan jami'an sojan najeriya su sake dubawa kan yadda jami'an sojan ke gudanar da ayyukansu abin da zai bamu damuwa shine mu muna cikin gwamnatin nan kuma dole mu yi roka na abu ya zama babu amma tafiyan sojoji ba tafiya mai kyau bane dole mu faɗa gaskiya don a jara ɗayansa shine yaya boko haram za su zo su yi attacking camp inda aka ce wajen da ma a duniya gaba da is more protected kuma soja su gudu su tashi su bar wajen ni da ido na gani da safe nan na sai sojoji a cikin keke nafe ba takalmi sun kama suna koma wajen to ina amfanin kaje soja ina amfani kaje police a wajen kuma abun mamaki shine malam ina tambaya yaran boko na sun zo da jirgi ne kullum a cewa ana jiran jirgi bai zo ba ba za mu bi su kafa ba mu bi kauyukansu yaron jtf ɗayan yana gami ya ce tun shekaran jiya suna ganin wuta suna assembly suna reporting sai a ce musu za gani mu faɗe wa kan mu gaskiya allan zamanin gullok shine allan zamanin buhari kuma shine allan gobe kuma shine allan karshen duniya wannan abun ya bata mana rai sai dai shugaba muhammadu buhari ya ba wa jami'an sojan yayi ta bakin ministan ma'aikatar alkokin ilimi na najeriya malam adamu adamu lokacin da ya wakilci shugaba muhammadu buhari a wajen aza gina tubulin jami'a mallakar sojan najeriya da ke garin biyu People going to the front They will be there at the front fighting in order to preserve the territorial integrity of the country, while the others are there sleeping in their beds. ya ce zamen tsaro a koyaushe su ne a gaba a filin daga kuma za su kasance a gaba ne a filin daga yayin da wasu 'yan kasar ke bacci a kan gadajensu su kuma na kokarin kare rayukan jama'a da dukiyarsu shi ma dai shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijira na majalisar wakilan najeriya wato alhaji sani zoro ya zaci jihar borno wanda kuma ya zaga wasu sansanonin 'yan gudun hijira wanda ya nuna rashin jin daɗin sa game da waɗanda aka ɗora alhakin kulawa da waɗannan 'yan gudun hijiran ke gudanar da ayyukansu kamar haka. ga dalilin za a ce hukuma ko kwamati ko ma mecece tana abuja kullum sai dai shugabanninta suke shigo jirgin sama suna zuwa yawon ran gadi da sauransu kuma su koma abuja bayan a nan ne hayaniyar take nan ne abin din yake nan ne cibiyar inda aka yi rigimar da aka yi hasarar rayuka nan ne aka yi hasarar dukiya nan ne aka yi hasarar makarantu fiye da guda 500 aka hasarar kasuwanni da sauran saboda haka kullum kamata a ce an kwana da su an tashi da su to koya alhaji sani zauren ke ganin yadda gwamnatin najeriya ke ɗaukan halin da 'yan gudun hijiran ke ciki ai kamar da na faɗa wato rashin gamsuwa da giɓi da kuma ƙorafe korafe suna nan fal daga mutanen najeriya daga kuma mafi mahimmanci waɗannan communities ɗin ko garuruwan ko kuma su abin da abin ya shafa ai wato wannan abu ba sai ka je ka duba wasu ayyukan hukumomi ba a'a ai a gwamnatance kai kanka idan ka duba cewa yau shekara bakwai ko takwas 'yan gudun hijira suna cikin yayi da waɗansu abubuwa duk gasnan a najeriya akwai mutanenmu dubu sittin da ɗaya da suke kamaru wanda bamu dawo da su ba akwai fiye da dubu ashirin wanda suke cadi wanda bamu dawo da su ba akwai fiye da dubu ɗari ma waɗanda suke nijar wanda bamu dawo da su ba ai wannan kasawa ce wannan ba sai an gaya ma ba kasawa ce daga gwamnatin najeriya najeriya duk dai ire-iren waɗannan matsaloli na aukuwa ne sakamakon irin hare-haren da 'ya'yan kungiyar boko haram ke ci gaba da kaiwa kan jama'a da cewa rundunar sojan kasar na ci gaba da kirarin cewa ta riga da ta karya lagonsu kuma yanzu hakan saura kiris ta kawo karshen su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. Afrique avec la